bayanai dai sun nuna cewar mutane da dama ne suka rasa rayukansu a sakamakon rikicin gonaki da ya hada da wasu al'ummomi a garin okele da ke jihar cross river a yankin niger delta da makwabtansu na ƙauyen eze da ke jihar ibanyi a yankin kudu maso gabashin ƙasar an soma wannan rikicin dai tun a makon jiya rahotanni dai sun nuna cewa ko baya ga kashe-kashe da suka afku a yankin an gudanar da kone-kone a sassa daban-daban na ƙauyukan guda biyu na ji ta bakin hannun wani manomi a garin wanda lamarin ya shafa mai suna Obon Basi ga abin da ya shaida ma muryar Amurka. What's happened this recently is that the crisis is over land, both communities plant rice and they plant yams. Yana cewa ne ɗaukacin al'ummomin guda biyu dukkanin su manoman shinkafa ne da doya kuma rikicin da ya faru a tsakanin su na mallakar filin gona ne sanadiyar harbin wata mata a kafa kuma mutane da dama sun mutu amma dai an kai ga tattaunawa domin domin cimma zaman lafiya a ƙauyen Ebole a ranar Larabar da ta gabata inda jami'an tsaro suka shiga tsakani to amma dai waɗanda suka yi harbi ba su halarci taron ba saboda haka kawo yanzu ba cimma wata matsaya ba a rikicin asibili da haka muna cikin zaman ɗarɗar domin gudun abin da ka iya wa baya. Ko baya ga afkuwar wancan rikicin na farko a shekarar 2003 wanda ya kasance a sanadi hukumomin tsaro a jihar ta cross river sun sha alwashin daukar matakan abkuwar irin haka nan gaba abinda masu lura da al'amura ke ganin matsayin rashin tasiri da ba kai ga gani ba kuwa wannan karo jami'an tsaro a jihar sun sha alwashin shawo kan wannan matsalar hafiz muhammad inuwa shine kwamishinan 'yan sandan jihar ta cross river kuma ga abin da yake cewa akwai mace wadda tana nan bangaren jihar cross river karamar hukumar yala ta je gona 'yan mutane mutanen izi da ke ɓangaren ebonyi ta harbe ta a ƙafa, to wannan shine ɓata wa mutanen ƙauyen da ke ɓangaren jihar cross river to wannan ya sinzira su su ma sai suka tafi sai suka fara harbari abin da ya zo gaban mu shi ce gawa guda ɗaya da aka amma ba shakka za mu iya cewa mun samu rahoton ƙone gidaje zuwa yanzu wani hali ake ciki eh har yanzu akwai zama ɗarɗar wasu ma sun bar gidajen su sun kwashe iyalan sun gudu zuwa ƙauyuka saboda gudun me zai je ya kawo amma 'yan sandanmu da komai suna nan a Najeriya ba Fulani da manoma kaɗai ke fama da rikicin gona ba ko a jihar cross river da ke yankin niger delta ana fama da irin wannan rikici tsakanin alamomi manoma a yankin inda mutane da dama suka rasa rayukansu a shekarar dubu biyu da uku ne dai aka soma wannan rikicin rikicin kuma da yaƙi ci yaƙi canyewa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya